Noma tushen arziki Noma tushen arziki Noma Jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. Masu noman dankalin turawa da albasa da leman zaki a yankin arewacin jamhuriyar Nijar sun hallara a birnin Yamai inda suka saba cin kasuwar shekara-shekara da nufin sayar da amfanin da suka noma. Ko da yake an karya farashin waɗannan kayayyaki a bana inda manoman suka koka da rashin samun ciniki. Lamarin da ke da nasaba da takunkumin da ƙungiyar ECOWAS ta ƙaƙaba a ƙasar ta Nijar sanadiyar juyin mulki ranar 26 ga watan Yulin bara. A cikin shirin na wannan makon wakilin Musulun Mumini Barma ya tattauna mana da ɗaya daga cikin jagoron tawagar manoman Alhaji Duwa wanda ya fara bayyana mana irin halin da kasuwar ta bana ke ciki. Muna kawo kayan kowane shekara. Hmm. To yaya bana? Bana gashi nan da mun kawo shi shima sai dai bana babu kudi da yawa. Gasi nan kudi ta nan ta mana kirefe kadan amma alheri ne. kaya gashi na yanzu mun kawo albasa mun kawo kwamfutar mun kawo orange mun kawo tafarnuwa mun kawo kaya kai duka kayan maganar kamar akwai dankalin turawa akwai tafarnuwa akwai lemun zaki da albasa ah, kamar yaya farashi yake misali ah, kowanne ko kilo kilo ko bahu bahu eh, yanzu bon albasan kana son shi kawo jika goma sha fudu kilo hamsin orange ka. har kasa haka nan ma yana samu kilo na hmm. kwamfutar kilo da ladiri ne da tsari da latama amma sai sai wanda ya dauki tona shi daga ton guda abin da ya gaba to ya tafarnuwa wannan kawo ku take tiya tiya bahuwa abu ba da lissafi sai ka sai an auna ba a ce maka ga yanda yake nan to amma alashi duwa wai ku ne ke nomawa sannan ku taho da koko a ku kawai kasuwancin ne kuke yi Ah, mun ne muke da makam mu muke noma da kanmu cikin garake mu ne muke hiddowa muna kawo nan dare da rana muna aiki ah, ana iya cewa rashin cinikin nan na bana da kuka yi la'akari da shi ah, abu ne da ke da nasaba da takunkumin da aka sa wa Niger bayan juyin mulki a wannan tabbat ne haka nan yana da nasaba da shi da in muka kawo kaya nan ba mu sati sai mun yi command a kawo wani amma yanzu muna cikin sati biyu har yanzu na farin bai kare ba me ya kawo haka na san dai takunkumi na shi yasa ka san an rage bankuna yanzu ko ina ko yanzu kana da kudi ba kana son miliyan guda ba ku samu in ka dari biyar ba ka samu haka nan ne ya kawo shi kawai Allah ya kawo sauƙin abun kawai to a shimirce um, wani irin matsaloli ne kuke fuskanta gaba daya wannan harkoki tun daga can wurin noma har zuwa nan a zo a kasa a kasuwa a saida transport dauka kayan ga zuwa wanda ya fita da zuwa nan shi yake kawo matsala yanzu ka kawo kaya da ka zo nan duro baya maka sai kai baka saida ba matsala kenan ta shiga ko kenan ya kamata ka samu mishi kudin shi ya tahe shi ya nemi wani aiki to amma gwamnati ba ta kama gwamnati ta yi kokari saboda ta ba mu wurin ga in ba ta ba mu ba mu zama nan gwamnati ne ta ba mu na wannan walwar kokarin da ta yi kenan amma magana transport kai transport yaushe yaushe rabon duniya har ila yau sule ya tattauna mana da wani dan kasuwa wanda ya fara gabatar da kansa kamar haka sunana muhammad ibrahim ne daga ina wajen eh, iferwa ne to gashi kana ɗaya daga cikin masu cin wannan kasuwa ta shekara-shekara hmm. ah, yaya kaya sun iso sumi-sumi ka zo da su mun zo da pom de terre da eh, albasa da tafarnuwa akwai lemun shi ma lemun zaki eh lemun eh, wannan orange da su mandarin mm, to yaya farashi yake farashi mu dai muna gani bisa kaya wanda ake kawo a transit lokacin da babu wannan wanda ake hutawa da su daga waje eh muna gani wannan kaman shine ya fi sauki wannan namu ne eh, kamar nakon da arha idan eh, aka kwatanta da waɗanda ake shigowa da su da kasashen waje eh ya fi arha wannan namu haka muke gani Hmm. Ah, misali kamar yaya bahon dankalin turawa yake buhu dai wannan na na 50 kilo nan kilo 50 eh jika 20 a raison de 400 francs de kilo dala 80 ne eh, kilo eh an buhu haka eh na'am dala 80 ah to tafarma tiya ko bahu mm tafarma tiya ita ma tana yin jika biyu da rabi na'am mm jika biyu da rabi tiya eh mm to yaya ita kuma albasa albasa yanzu da dama ta ita ma sak 11,000 ne jika goma sha daya yabo na 50 kilo kenan eh, eh. sha daya ke yake eh. mm. to shi kuma lemun ha lemun yanzu kilo ana sai da shi 150 150 na'am 150 to yaya idan a kwatanta shi wannan farashi da yadda abin yake a can da ko kuma yadda ake samun abin a gari eh ka san yanzu kamar kamar yanayin da muke ciki nan shi ne sa kamar muna gani kamar kasuwa ba ta gudu kamar shekaran da suka wuce shi ne sa kamar muna da musu sauki haka mutane da ba haka ba ake sai da kaya kasan da kamar sun fi haka kadan kamar kana nuhin babu ciniki sosai? eh kamar bisa shekaran da suka wuce ba kamar ya dan rage da yabo amma dai alhamdulillah da dama mm. ana samun bakin galgado mm. Mm. me ya kawo haka abin da ya kawo haka kasan kamar rishin hanyoyin nan babu kamar da mutane kamar kamar maganar takunkumi eh, an bargo da aka sa eh suna zawa da mutane kamar na kasashen waje eh kasashen waje suna sai wannan kayan su ma su yi da su ko wannan su dauka su ma su kai can mhm. shine kamar yanzu ya dan rage zirga-zirga nan mhm. na kasashen waje kamar ya dan rage haka mhm. yanzu dai kayan nan ne dai ciki ne kawai nan ne ake cin su cikin gida ne yanzu kawai ba su samu suna suna dan fita kamar da haka masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu da wakilin mayamai sulamu mini barma da kuma Julie ledes Gresham taimaka ta haɗa mana sauti da bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. sai wani makon idan Allah ya kai mu. Wanda baya shi ne ya ci da mu, arzikin mu shi ne